cikin littafin jawahirul ma'ani wanda hasken ɗan bidiyo da na gani sun sake game da irin bayani da muke a cikin littafin jawahirul ma'ani wanda har suka kalubalance wani abu wanda da sun sani da ba su kalubalanta ba ni mai ɓaro tuntun in ba ku manta ba na fara karatun littafin jawahirul ma'ani amma bari na bakku da wannan ah, maganganu na malam anas da kaki su kano ku ji abin da suke faɗa sai kuma in zo in miƙa saƙo zuwa gare su saboda ku saurara ku ji saƙon ƙarshe saƙo ne zuwa ga wasu daga cikin masu da'awa a cikin ɗarikar jami'a. na farkon su akwai malam mustapha mai baro da shi ne na farko na biyun su akwai irin su malam munir koza da makamantansu waɗannan matasan malam eh, gaskiyar magana sun ba mu mamaki ni dai musamman ne eh. sun bani mamaki mamakin da suka bani shine ashe malam bayin Allah nan sun san da zaman jawahirul ma'ani <laughs> ashe sun yadda jawahirul ma'ani littafin su ne eh. sai yanzu da wannan abin ya taso malam sai gasu suna ta daga nasu suna ta magana a kai me ya hana duk kalubalen da ake a baya ana magana kan jawabin ma'ani kuka je bakin ku kai shiru wannan rashin adalci ne wa masu sauraron ku da mafi ba daidai ba ne sau nawa za ku daga littafin ma'alu sunna ku yi kalubale a cikin fito ba ku amsa a kansa me yasa da jimawa za a ɗauki jawahirul ma'ani a biya a ɗauko diwani a biya a ɗauko kashiful ilbas a biya a ce ga kaza ku shuruwa ba ji ashe kuna ji ashe kuna ji to a ƙarƙashin wannan muke neman abu ɗayan cikin biyun nan daga gurin dan Allah yadda kuke saka bulugul maram ku karanta duk da ba littafin ba bane yadda kuke sanya littattafan mazhabar malikiya ku karanta tunda ba littattafan a dariƙa ba ne dan Allah ku ɗauki littafin jawahirul ma'ani ku a matsayin ku na waɗanda littafin naku ne ku ɗauki littafin asirrul akbar wa nurul abhar a matsayin littafin ku littafin aqida a dariƙa ku akalla guda biyun nan yadda kuke karantar da su a majalis su ma waɗannan ku karantar da su alhamdulillahi ina fata yanzu ana ji ko ah, mala anas abin da nake so in sanar da kai shine ah, ni yanzu duk duniya ta shaida cewa ni mai barota tun watanni baya kamun azumi na sanya littafin jawahirul ma'ani kuma ina karantar da jawahirul ma'ani kuma duk duniyar musulunci ta shaida cewa yanzu akwai yayanmu a nan garin Kaduna a nan kasuwan bacci masallacin Malam ramala ƙara kiran shi Malam Halilu Maraya. Malam Halilu Maraya yana karantar da littafin Jawahirul Ma'ani a masallaci. Sannan akwai yayanmu har yanzu kakakin faila Sheikh Malam Haris, Jos Uban Marayu wanda shi ma yanzu haka yana karantar da Jawahirul Ma'ani ya ma saukar da Jawahirul Ma'ani ya ƙara yokwana. To ashe wannan ya nuna ba kwa bibiyan shafukan mu ba kwa bibiyan mu jawahirul ma'ani wani littafi ne wanda yake ba littafi bane na wai ɗalibai ƙasa ƙasa ba ma littafi bane na malamai littafi ne na wanda suka kai makamin professors kai professors ma sai sun je gaban malamai sun karanta larabcin da ke cikin jawahirul ma'ani da ilimin da ke cikin jawahirul ma'ani ba wai idan ka ji dan guntun larabcin al idhab ijlis shine zaka iya fahimtar me ake nufi ba lahaja ce ta malamai ta sufaye saboda haka yanzu kalubalen da mu muke muku yadda mu malamanmu da mu kanmu almajiran cikin ɗariƙa muke karantar da littafin jawahir ma'ani wannan littafi na alƙulu duriya ku sanya masallaci ku fara koyarwa mana ɗaya daga cikin ku ne ya buga kirji malamin ku jagoran ku shine malam lawal Tirayom. ya buga kirji cewa zai karantar da jawahir ma'ani zai karantar da alƙulu duriya da ya tsaya al-qur'an duriyan duk da al-qur'an duriyan ma akwai basussuka da muke bin shi na gyare-gyare da za mu zo mai a cikin littafin malamin nasu shi wallahi mun fi sanin abin da ke cikin littafin nan wallahi wallahi wallahi wallahi mun fi sanin abin da ke cikin wannan littafin domin wannan littafin da kake ganin shi malam Anas wallahi na karanta shi bango to bango ya fi so hudu bango to bango wallahi duk abin yanzu da zaka karanto wata magana ka ce a cikin alƙuru duriya wallahi in ba magana wallahi zan ce maka babu saboda yadda na san wannan littafin alƙuru duriya kuma na mallake wannan littafin na karanta wannan littafin malam Anas fiye da shekara goma sha takwas ka tambayi malam Musa sai da sunna zai gaya maka na karanci wannan littafin na san wannan littafin fiye da shekara goma sha takwas ba jiya ba ba shekaran jiya ba da saboda haka abin da nake so in sanar da kai malam Anas dalilin da yasa kai yi maka wannan bayani saboda na fuskanta a cikin su kai kana da natsuwa kuma kai kana da hankali kuma kai ka san darajar mutane to shi sa nake maka magana daidai irin kalaman da kai zan maka bayani zan kuma bin maka da ainihin bayananka akan daidai irin bayanin da kai mun na lura kana da hankali kuma alhamdulillah ko ban zaka gode ma Allah malam Anas ka tasirantu da ni ka amfanu da ni na amfani da kai abubuwa da dama a abin da ya shafa ilimi dan ba zan manta ba kuna da yawa irin ku a social media wanda a wasu bangare na ilimi ni nake muku gori in ce baka iya ba to baka iya nan ba to zarci nake maka ba ina ƙara hazzaka ka ne ka tashi ka je ka nemi ilimi to alhamdulillah musamman a bangaren nahu ka san na sha maka ko gori har ina cewa ba zan ƙara kula ka ba saboda na lura bakai yi kwari a ilimi baka yi kwari a nahau ba alhamdulillah yanzu naga ka je ka mai da hankali akan ilimin nahau ka yi kokari ka fara kiyayewa to ka ko banza ni mai barota na amfani ka ta wannan bangaren na yi maka gori gori mai amfani wanda ya sa ka tashi ka je kai karatu wanda idan ban manta ba lokacin da nake karatu a Isha FM ka yi kala ka shigo bayan ka sauka daga ta Idris ya zo bayan na cika gyara riki a ka'idan karatu na baki Dr. Idris ya zo ya nuna bai ji daɗin shigowanka ba saboda an samu kurakurai na rashin fahimtar ka'idan ilimi. To kaga na san kai ma ka ji wannan kuma yanzu ka fara gyarawa alhamdulillah ka fara hawa layi na fahimtar yadda karatu take na san ka amfani da ni alhamdulillah ala zalika. Wannan kenan. Uh, ah, sa'an nan jawahirul ma'ani ni in ka bibiya shafi na Malam Anas zaka samu na ina karantar da Jawahirul Ma'ani kuma na fara shi tun daga farko ba tsallake na fara shi tun daga farko babu tsallake saboda ka yan uwa bari sanya muku maganar shi ku ci gaba da ji ah, kamun na insha Allah rabbi sai mu zo mu ci gaba karantar da su da ƙwarin gwiwa cewa kuna karantar da duniya ƙidar ku yadda muke karantar da littattafanmu na aƙidar mu dan Allah ku fito da littattafan nan naku na aƙidar ku tunda yanzu kun amsa cewa littattafan ku ne kun san da su har kuna cewa ma su wani ba za su iya ba ku naku ku fito ku karanta dalilin da yasa muka ce ku fito ku karanta na farko zai tabbatar mana da cewa a dariƙa ku 'ya'yan halaka domin ne abin da Shehu Ibrahim ya rubuta a cikin taziru Kashful Ilbas cewa ah, Nas mu a dalika ‘yan halak ne, an haife mu a cikinta wuri na dalika ta abin umman kabiran an kabirin. Dalika mun gaje ta a cikinta aka same mu a cikinta muka taso ko muna fatan mu mutu a cikinta. Mu mun gaje dalika ne, mun gaje dalika ne. To abin da nake so sanar da kai mu a cikin ɗariƙa ba mu da wani littafin aƙida. tuna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aƙidan mu kaɗaita Allah tauhidi. Da cewa kai fikihu ɗariƙa ba cewa aƙidar ɗariƙa ɗariƙa ba ta da wata aƙida. Da aƙidar ɗan ɗariƙa da aƙidar ɗan idala in an ce al'aqidatu a larabci abin da ake nufi shine kalmatu takawa la ilaha illallah muhammadur rasulullah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan shine aƙida. a ɗariƙa babu aƙida sai dai fiqhul ɗariƙa da cewa kai ka zo ku karantar da ku zo karantar da ɗariƙa ku sai mu gaya maka idan ka ɗauka manahilun rashad na shehu a ciku sanka zaka samu wannan fiqhul ɗariƙa ne idan ka ɗauka irin su shamsiyatul ikiwani ka samu wannan menene fiqhul ɗariƙa ne idan ka ɗauka irin su Alfatahun rabbani fi ma ya taju ilahi muridu tijani idan ka ɗauka irin su al-yaquratul farida to amma ka buɗe baki ka ce wai aƙida wannan ma ya nuna baka san menene ɗariƙa ba mala anas wallahi baka san me ɗariƙa ba ba mu da aƙida a cikin ɗariƙa aƙida to na la ilaha illallah amma muna da fiqhu ɗariƙa kuma wa'inda littafan muna koyar da su ga su nan mun sassaukar da su irin su ruhul adabi eh ga ruhul adabi nasihatun minni ila ila ikwani faltumsiku ɗariƙa tattijani ɗariƙa madal fadl war ridwani ustisa bi sunnati wal furqani an fahimta ko saboda haka lallai mun cika yan halak lallai mun cika ‘yan halaka zayyano sunan mutane ni ne na farko ko? To ai ni kan ina karantar jawahirar ma'ani. Kuma ka bibiye social media malam Anas ni ina karantar da jawahirar ma'ani. Kuma har yanzu ina karantarwa ban ga wani wanda ya fito a cikin ku ya ce inda na karanta ba daidai bane ko kuma a'a na yi na canza magana na canza ma'anar abin da ake nufi. Har yanzu ba wanda ya zo ya kalubalance ni amma kuna cewa ba ma yi. kuna cewa ba mai ko muna karantar da al ma'ani to yanzu ku malamin naku da ya karfin hali cewa zai zo karantar alqudu dariya. gashi fa ya zo fa daga muqaddima ma littafin naku ma mun cici shi gyara mu ko in akwai wanda ya yazo ya zo ya ci mu gyaran al ma'ani a cikin ku bismillah gashi a muqaddima ma malamin naku a littafin malamin naku mun ci shi gyara sannan al ma'anin da ya dauka shi zai karanta shi ma a muqaddima mun cici shi gyara to yau da ya monday muna jiran nawa ya fito dan na bibiye isha ya fi din mu shi ana yi live ni dai ban gani ba an ce ranar monday ko to muna jiran na yau monday ya fito a yanko mana ku ga yadda zamu ma ƙara ku ga yadda zamu ƙara ma malamin naku malam lawal tara yau tumfur tumfur zamu mai yan uwa bari mu bako da shi ku ci gaba da jin shi wa min khasiyati tariqil kauni na daga cikin keɓantaccen abin da yake da alaka da ɗarikar eh, sufaye annas sadika minal muridina magaskaci daga cikin muridan ɗariƙar sufaye idza dakhala tariqahum idan ya shiga tafarkin sufanci ya arifu jami'a mas'alahu alai duk wani istilahin sufanci wanda za a ce wannan sai ka sai in kai sufi ne zaka gane to da ka shiga shehu ibrahim ya ce zaka gane bil khasiyya sai ya ce min awwal kadamin yadahu fi tariqihi yana fara shiga ɗarika zai san komai a ciki ya ce ka hatta ka annahu alwadi'u li dhalika al-istina wa laysa dhalika li ghairi sadiqin to ku fito ku ku karantau da duniya littattafan dariga wanda muke ta kukan ku fito ku karanta musu zai tabbatar da ku cewa an min as-sadiqin to alhamdulillah sufiya wanda ka tabbatar da cewa lallai musalatu sufiya mun ce muku ba mu sani ba ne so nawa muke zuwa muke gaya muku misali na sha yin misali cewa malam abubakar gumi ya fito yana gaya wa mutane cewa ai sufaye sun ce a Sufi gaya to walla sufi kaiwa matuƙa shi ne Allah Yau da rubuci shi ce me a a malam abubakar gumi abin da ake nufi Sufi gaya to walla sufi matuƙaiwa matuƙan abin da zaka gaya mai ji daɗi ne Allah abin da zaka ambata yayi farin ciki ya ji daɗi shine Allah to kaga wannan lahja sufiya musalatu sufiya kenan gashi shi da bauchi ya ce ku kun karanta larabcin kai kun ce ga abin da ake nufi amma kuma gashi alhaja sufiya mustala sufiya an gaya muku abin da ake nufi misali irin su karkasani bil ilmi wa tasrifi in qultu kun yakun bila taswifi Allah yake bance ni shi Ibrahim bil ilmi da ilmi wa tasrifi da juya al'amura wasu al'amura ake nufi a ilimi ko ko kun shaida Anas Tawfik Gana ya ce shi ya jingina mai shau ya ce shi Ibrahim mai ilimi ne kuma kun shaida shi Ibrahim mai ilimi ba ma ku ba Rabiratu Alamil Islami tun zamanin Bin Baz, Bin Baz Saudiya ta shaida shi Ibrahim ilimi domin shi ne mataimakin malamin duniya a zamanin. Malamin da shine lamba wani a duniya ne Bin Baz, mataimakinsa shi ne Shehu Ibrahim. Lokacin da za a matsar da makamin Ibrahim daga inda yake ana neman ra'ayin malaman duniya har Shehu Ibrahim daga Senegal sai da Saudiya ta aika mata. Ta aika mai cewa ya za a iya matsar da makamin Ibrahim daga inda yake ko a bar shi a wurin. Febrai ya littafi Sabilu sabilus salam fi Ibrahim, Makam. hanyar zaman lafiya ku bar makam ibrahim inda yake kuma aka duba littafin malaman duniya kuma aka ɗauki ra'ayin Shehu ibrahim saboda Shehu ibrahim malami ne to zancen ilimi ya ƙare a wurin Shehu ibrahim ba mai jayayya a cikin Shehu ibrahim ba malami bane karkasa ne bil ilmi wata sirifi wata sirifi da juya zuciyan mutane me ma'anar juya zuciyar mutane zuciyar maƙiyin annabi ya dawo masa yin annabi Shehu ibrahim ya da kai duk yanka da musulunci wallahi sai ka sa addinin musulunci ɗaya ɗaya kun mutane ne Shehu ya ci karo da su ba su kai musulunci irin su Papa Roma irin su Yakubu Gawan amma in dai Shehu zai haɗu da kai to Allah ya ba shi tasrifin juya zuciya daga kafirci zuwa musulunci sannan in kai makiyin annabi ne in Shehu ya haɗu da kai Allah ya ba shi juya zuciya daga wannan halin ta kiyayen annabi ta dawo soyayyen annabi ko barawo ne barawo ba ya zo gidan shehu ibrahim sata yake amma a ƙarshe sai da ya zama almajirin shehu masoyin manzo Allah ya dina sata to shine ma'anar karkarsa ne bil ilmi wa tasrif kaga mustalaha sufiya kenan in qultu kunya kun bilatus daga nace Allah a canza wani daga halin da yake yanzu ga Allah ya tabbatar da haka bila taswifi ba tare da sai an jima ba ba saufa yanzu yanzu Allah ke yi amma ba wai Shehu Ibrahim din ne ke yi ba Allah ne ke yi to kaga wannan mustalatu sufiya kenan muna zuwa muna bayani sannan barin in ƙara maka wani bayanin mustalatu sufiyan baffa hoto na karantawa a cikin jawahirul ma'ani wa kullu abidin aw sajidin li ghayri fi zahiri fa ma abada wala sajid illa lillahi tabaraka wa ta'ala dukkanin mai bauta sujjada ga wani Allah a zahiri ba kowa ya masujjada ba Allah ya ma sai ba bautar ya ce wai shehu tijjani ya ce ya bautan gunki ma Allah ya bauta ma ana magana akan zahiri ne wannan me shehu tijjani yake nufi shehu tijjani ya kawo ayan walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi an wa karaha wa zilaluhum bil gudu wal asali wannan ma ba magana bane mai iskali yace dalilin da ce dalilin da yasa ce fa kullu abidin ausa jirin li ghayri Allah zahiri fa ma abada wala lillahi tabaraka wata ala saboda lokacin da ya yana bautan gungunki ne ya sa goshin shi a ƙasa yana bautan gunki jikin shi da zuciyar shi tana bautan gunki amma ruhin shi Allah yake bauta shi bai sani shi ne abin da ake nufi in mai bautan shanu ne shi da jikin shi da ran shi yana ganin shanu yake bauta ma amma eh, ruhin shi na bauta ma Allah ne dole karhan wannan ma ina wani iskali a ciki to saboda ku zo wajen mu irin wa'annan abubuwan wallahi tallahi za mu warware muku saboda ka yan uwa bari in ƙara barin ku da shi ah, kan mu dira kan wani ishi din kuma kuna cikin magaskata a cikin tafiyar dare shirin ku yana nuna ku kanku ku yarda da gaskiyar ku a cikin dare ba wannan kalubale na farko in wannan ba za ta samu ba ku buɗe ƙofa ku ba mu dama gaɓoɓin da muke da damuwa da su a cikin littattafan tarika ku ce mu kawo muku guda ashirin warware mu ƙara kawo muku ashirin warware mu ƙara kawo muku ashirin warware kai goma goma ku fito ku mana wannan alal akalli masu sauraron mu suna ji kuma masu sauraron ku suna ji wannan zai warware da yawa daga cikin matsaloli kuma zai hana dagowa daga cikin kace na ce To, alhamdulillahi wani abu da ka nema Malam Anas tun kwanakin bayan mun yi magana da shi Malam Kakisu, wannan zan dawo kan shi a cikin bidiyon watakila ba ku ji ba inda ya ce min boka Kakisu ba zan dawo kanka amma kamun in dawo kanka eh, in tabbatar maka da waye boka a cikin littafin ku Ibn shi shine babban boka kamun in dawo kanka Kakisu eh, Malam Anas mun yi magana da su kwanakin baya sai shi malam kaki su tun da ya san bai kwari ba sosai eh, ya ce yana so a yi haka a gabatar da haka amma sai dai a haɗa ni da kai malam anas to ni kuma tsakani da allah eh, baka mun baka kwarin da zan zauna da kai malam anas na tabbata da allah in muka zauna da kai wallahi tallahi ba alfahari nake yi ba wallahi ba za ka iya dagan ba na tabbata da allah saboda a ka'idoji na nahawu a ka'idoji na sarfu duk zan a ka'idoji na arabiya zan ta kakkama ka to kaga biya in zaka zauna da mutum ka zauna da tsaranka ka zauna da tsaranka an fahimta ko wanda in dai irin wannan tattaunawan ne tsakani da Allah kai malam Anas ba tsara na bari to dalili kin da yasa su malam kaki suka ce wai suna son su hada zama tsakani na da kai a shekaru kai ba sa'a na bane a gogewa a cikin abin da ya shafi wannan tattaunawa akan abin da ya shafi addini kai ba tsara na bane ba alfahari ba a ilimi kai ba tsara na bane to na ce in dai har suna son haka sai dai shi da kanshi in yi maneji da shi malam kakisan da shi kuma alkanawi na ce in yi maneji da su in yi maneji da su amma ga sako na izuwa gare ka in ka yadda zan iya yadda a manejance in zauna da ku har da kai a ciki amma fa duk inda kai kuskure ba zan bari ka wuce ba ko a karatu sai na gyara ma in ka yadda da wannan kuma sai ka amsa ma duniya cewa kuskure ne in mun zo wajen zan maka irabi ce wuri kaza ka karanta shi a kaza kuskure ne ba haka yake ba saboda haka ma'anar shi ta canza kuma fassarar shi ya canza in ka yadda da wannan insha Allah rabbi zan yi maneji in zauna da kai amma wallahi muka zauna da ku za ka sha mamaki ba alfahari nake maka ba wannan kiran amma bayan za a yi kanaushe naushe ni ka ce ka rama yanzu ka ce kana so mu zauna ku turo matsaloli guda goma mu warware a'a to ai sai dai in kun turo goma mu ma ga littafin ku sai mu tura muku goma shirka da kafircin da ke cikin wannan littafin da bautan ibnu taymiya da mai da ibnu taymiya Allah da mai da ibnu taymiya yafi manzo Allah muna da irin su irin su wa ayanta mawjudan ta'ala sifatu tunda malal lawal tirayon tun farko ya ce duk abin da ka gani a cikin littafin nan maganar Abdulhadi ne shi ya wallafa shi ya rubuta muna da wannan muna da wannan maganar na malam lawal kaga babu wanda zai zo ya ce a ah, ai wannan littafin ba na ba bane ai ba a'a malam lawal tirayon ya tabbatar da duk abin da ke cikin littafin nan ɗalibin ibnu taymiya abdulhadi shine ya rubuta ya tabbatar da wannan to akwai shirka da kafirci da zindikanci da mai da ibn da ba ibn taymiya matsayin Allah irin su ta mawjudan da ala sifatuhu wa shahadta mahabuwan bi ainil basirati ibn taymiya kaga Allah kun ce annabi bai isi ga Allah ba amma gashi a cikin littafin nan kun ce ibn taymiya ya ga Allah saboda shi ne annabin kun ce annabi kun kun ce ba a ganin manzon Allah yace wa shahadta mahabuwan kaga annabi Muhammad bi ainil basirati da idanu na basira ba a bacci ba ibnu taymiya ya ga Allah ido da ido ibnu taymiya ya ga annabi ido da ido domin wa sai mu zo in kuka ba mu goma sai mu ba ku goma ba za a tsallake ba in warware naku in warware namu to ba za a je ko ina ba sai kun warware naku wannan kenan sako na ya kare zuwa gare ka malam Anas na maka bayani irin naka saboda kana da natsuwa kai a ciki irin sa wai da sauransu duk fi su natsuwa na maka wannan kyakkyawan zaton shi sa ne maka ah, amsa da irin yaren da kai kai kuma kafi su Ah, ina so in sanar da kai ah, mala ana da cikin magana ka ce mun boka kuma duk wanda ka ce mun boka ka ce mai arni mai kafiri ko za Allah ce man qala li ya kafiru ba ba'a biha aduhuma duk wanda ya ce ma dan uwan shi kafiri kalman kafirin za ta ta yawo za ta koma in ta samu wanda aka ce wa kafirin ba kafiri bane za ta dawo kan wanda ya faɗa kafirin nan to ta zauna a kansa to ni mai barota ba wanda ya taba ga ina aikin kafirci hasali da'iman ni limami ne ma a masallaci bayan haka ka malam Musa zai gaya maka yakan wuce da mota ya gani ina bada karatu a zaure na addini karatun zaure bayan haka duk duniya ta shaida cewa masoya manzo Allah ne amma ka ɗauki karman ce ka ɗora mu dalili ko saboda ina yin ruƙiya ina ƙoƙarin raba mutane da alzaluman aljanu wani Allah yake gaya mana wa annahu kana rijalun min al-insi yaquzuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa wasu daga cikin mazajen aljanu mutane su suke neman tsari da aljanu sai karawa ba aljanu girman kai suka rena mu kamar su suna ganin mu wa maganin su da kuma addini ya tabbatar da cewa ma anzalallahu da'an illa anzalallahu shifa annabi bai ce Allah bai saukar da cuta ba sai da saukar da maganinta idan aljini ya kama mutum akwai hanyar da ake bi a raba shi da shi raba mutum da abin da ya zama cuta ne ma samun lada amma ka buɗe baki ka jefa wannan kalma a zuwa gare to malam kaki su in baka manta ba babban boka in dai yin mu'amala da aljinu bokanci ne to ibnu taymiya shi ya fara wannan bokanci shine babban boka ibnu taymiya ba shine babban boka in dai mu'amala da aljinu kaki su to babban boka malamin ka ibnu taymiya in baka manta ba na taba ina program a Isha FM ka shigo na kama ka na damke ka na nuna maka bokanci a cikin littafin na nuna maka bokanci a cikin littafin ku ibnu taymiya na mu'amala da aljanu eh kuma shi mu'amala da aljanu ta hanyar koran su a cikin dan adam malaman ku sun yi wallafe wallafe littafi a haka abu ne jais amma kai da yake baka binciken karatu ka su jahili ne kai murakkabin jahili wanda kai ma ina baka shawara ka koma makaranta musamman bangaren nahawu baka iya nahawu ba ka zuwa wallahi baka iya nahawu baka koma makaranta alkanawi ɗaliban ka har ya fi ka fahimtar nahawu eh kana cewa dai ɗalibin ka dai amma wallahi ya fi ka fahimtar ilimi alkanawi ba ka koma makaranta kai ma anta da ibn fin nahwi kai mai rauni ne a cikin nahwu wanda kai ma duk da ka shiga hannuna wallahi tallahi zaka sha mamaki eh zaka sha mamaki ka kisu zaka sha mamaki eh zaka sha mamaki ka kisu duk da ka shiga hannuna wallahi tallahi zaka sha mamaki zaka sha mamaki to zancen mu'amala da aljanu ko kuma samuwan aljanu ko kuma abin da aljanu suke yi duk ibn taymiya yayi magana duba da duba cikin majmu'ul fatawa ibn taymiya yake cewa lam yukhalif ahadun min dawa'ifil muslimina wallahi bai bai yi sabani ba mutum daya daga cikin bangarorin musulmai gabaki daya fi wujudil jinni ba wanda ya sabani cewa akwai Aljanu. wala fi anna Allah arsala Muhammadan ilaihim ko kuma Allah ya aika manzon Allah zuwa ga aljinu babu wanda ya saɓani to tunda ibnu taymiya ya tabbatar da akwai aljanu kaga duk abin da akwai shi za a iya mu'amala da shi kenan to bari mu tafi cikin littafin malaminka in ana maganar bokanci to shine katotan boka ibnu taymiya farko ibnu taymiya shi da yake ganin har rubutun aljanu aljani ya rubutu ya gani akwai bokancin da ya fi cewa yanzu in ka ce mai fito maka da rubutun aljanu kaki su ya fito gashi a cikin majmu'ul fatawa ibnu taymiya yace wa qad ra'aytu kaddal jinni ghayra marratin wa fihi kalamun min kalamil jinni ibnu taymiya ce qad ra'aytu kaddal jinni wallahi na ga rubutun aljinni Gaira marratin ba su ɗaya ba ba so ɗaya ba wa fi kalamul jinni a cikin wannan rubutun akwai magana wa fi kalamu min kalamil jinni akwai magana cikin maganganun aljanu in ana maganan bokanci ga babban boka da yake ganin rubutun aljanu ibnu taymiya ba mawai ya kore su a jikin mutane ba a'a ya ga rubutun su har kamar da sanda na kama ka Isha FM akan wannan kadiyar a cikin littafin gurwa kai ka fara bandan bandan wa kake da suna ne kaki su to barin ƙara tabbatar maka ibnu Taymiya shi ya tabbatar mana in dai bokanci ne shine babban boka domin ibnu Taymiya ya tabbatar da ana mu'amala da aljanu ibnu Taymiya ce wastikdamul insi lahum misl istikdamil insi lil insi bi shay ibnu Taymiya ya ce mu'amala mutum da aljani kamar mu'amalar mutum da mutum ne to amma da yake kai jahili ne kaki su jahili ne shi malamin ga tabbatar da za a iya mu'amala da aljani yadda za ka yi mu'amala yanzu dai ina mu'amala da aljani ba ba laifi ne in dai mu'amalar mu ba ta saba ma addini ba in ga aljani in yi magana da shi in aike shi babu laifi gashi in dai kuma akwai laifi malamin ka ibnu taymiya shi ya tabbatar da wannan bokancin gashi a cikin littafin ku Majamu'ul fatawa gashi idan babu wannan abun a cikin majamur ba ka zo ka ce mun babu ina ko wani malami da isa a cikin wahabiyawa ya ce ibnu taymiya bai rubuta wannan ba ya fito ya kareta ni mana na sha karantawa kun san abin da cikin littafin ku don ana maganar bokanci ka kisu malamin ka ibnu taymiya shine katotan kasir gumin boka kai kuma katotan kasir Kumin jahili ka kisu malamin alkanawi wanda wallahi azimu ba wai larabci ba ka kisu baka isa ka karanta littafi shafi ɗaya ba wasali ba a gabana wallahi ba za ka iya ba la shafi ɗaya ba wasali kai rabin shafi ba wasali ba za ka iya karanta saboda kan ina maka gori yadda na ma malam Anas gori bayan malam Anas akwai malaman wahabiya wanda ba zan kama sunayen su ba wanda ni nake musu gori suka koma suka koyi karatu wallahi kuma gori na ya amfani ku to kai ma ina maka gori a cikin mulahaza da ne na gano ba ka da ilimin hau ko kaɗan kakisu ba ka da ilimin sarfu ko kaɗan kakisu ba ka da ilimin arabiya ko kaɗan abin da ka shi sani shine dan a Ƙur'ani da tajwidin Ƙur'ani, da ka tsaya anan kenan. irin malami ne na islamiyya kai karatun zaure ba kai karatun zamani ba ba kai akademiya ba Ka yi karatu ne kawai irin na shan ruwa haka shine zaka fito fagen ko to kada ka bari in shaƙe ka malam kaki su in na shaƙe ka zaka sha mamaki zaka sha mamaki zaka sha mamaki to gashi sai ibnu timiya ce na farko minhum man yastakdimu fil muharramat a cikin mutane akwai masu yin mu'amala da aljanu cikin abin da Allah ya haramta wal fawahishi da alfasha wa zulmi da zalunci wa shirki da shirka wal qawli ala allahi bila ilmin da kuma yin magana ga Allah ba tare da sani ba wa qad yazunnuna zalika min karamatu salihina kuma suna ganin wannan karama ne na mutanen gari wa inna ma huwa min af'ali shari amma ake shidanu ne mun ji hali na farko sai ibn taymiya ce hali na biyu wa minhum man yastaqdimuhum fil umuri mubahatin a cikin su akwai da suke mu'amala da aljanu ta al'amarin da ya halatta al'amarin da ya halatta ashe mu'amala da aljani akwai hanyar da ta halatta idan na zo ina ruƙiya ayoyin qur'ani nake karantawa ina bokanci a nan in ban da tsabagen san zuciya irin naku na wahabiyawa ka karanta ko yau din nan daga kebbi state akwai mutumin da na mamata shurkiya ni ina kaduna shi yana kebbi aljiru suka tashi ta waya muka yi magana da su tun suna halin ba za su fita ba a ƙarshe sai da muka yarjejenin cewa za su fita kuma wallahi yana jina a yau da daren nan kuma in suka fita daga jikinta sun daina cutar da ita na samu lada aiki ne na lada amma saboda tsabagen manafinci na wahabiya wanda aikin aljani da rukiya a Najeriya ma wa aka fara sani da su in ba wahabiyawa ba su suke bude shago wai Islamic Medicine Center a rinka kawo mata suna masa rukiya kuma har gobe suna suna yi akwai manyan malamai a Kaduna yanzu wanda na san aikin su na rukiya suna nan da yawa in izala wahabiyawa wanda har gobe aikin su kenan da shi suke cin abinci gara mu muna da sana'a sana'o'i ma wanda ya san muna da sana'o'i wani abu muna yin shi ne fa taimakon al'umma Allah ya ba mu ilimi man su ila an ilimin alimahu summa makatama uljima yawmal qiyamati bil jam minnar duk wanda aka tambaye shi ilimi ya sani ya koyi ran alkiyama za a bai da zamu da zamu to bari ka ji kake su ga bokanci nan in ana magana bokanci malamin ka ibnu taymiya shine kasir gumun boka kai kuma kasir gumun jahili yawa da irin lahajar da kai ai ka ka san waye mai barota da irin lahajar da kai da ita zan maka magana mala anas yayi magana da mutuntawa da darajawa da hankali kai ga jikin amma kuma ba hankalin in ba ba an ba haka ba menene a cikin magana zaka kalle za ka bude baki ka ce boka bacin boka gashi nan katon boka Ibrahim, temiya shi da yake to bari ku ji ma yan uwa a cikin mutane akwai wanda yake aiki da aljani fi umurin mubahatin a cikin al'amuran da suka halatta imma ihdaru malihi imma ya sa su kawo mai dukiya yanzu misali yadda ake cikin wannan yanayin ka tara kuɗin ka EFCC suka tare gidan ba yadda za ka yi to akwai yadda ake mu'amala da aljanu ka sa su je su ɗebo ije ibnu taymiya in aka samu fo wannan a cikin irin wa'annan to ibnu taymiya shi ya koyar gashi shekara ɗari shida da wani abu yanzu da rasuwarsa ibnu taymiya ya koyar gashi za ka iya sa aljani ya ɗebo maka kuɗi ya kawo maka wannan ba bukanci ba ne au dalalatin ala makanin fihi malun ko kuma ka sa aljani nuna maka inda za a samu kuɗi sai a ɗebo yanzu misali masu aikin zinari din nan akwai yadda ake yi a nemi aljanu sai su ce wuri kaza akwai zinari sai a je a ɗebo ibnu taymiya dai ya koyar hmm? gashi a cikin littafin nan wannan usalis nau'i na uku yace an yasta amila hom fi da'atillah wa rasulihi ana aiki da aljani ta bangaren bin Allah da bin manzan Allah da'a ga Allah ga da'a ga manzan Allah kama yasta'milul insanu fi misli zalika kamar yadda mutum <coughs> yake aiki cikin bin Allah wa ya'muruhum bima amara Allahu bihi wa rasuluhu mutum ya umarci aljinu su aikata abin da Allah ya bada umarni abin da manzan Allah ya bada umarni duk inji ibnu timiya an fahimta wa yanhahum amma nahahum Allahu an wa rasuluhu kuma ya hana su abin da Allah ya hana kuma su hana ni dinnan nawa ne musulunta da su shigar da su addinin musulunci Aljanu nawa ne Aljanu nawa wanda suka shiga addinin musulunci a hannuna ba za su yi rugu ba wanawi zalika ah, an fahimta ko kama ya amurul kama ya amurul kama ya amurul insu kama yadda ah, kama ah, wayan haho, kama ya amurul insu kama yadda mutum yake bada umarni wayan hahun ko mutum yake hana su hmm? saboda haka in ana maganar bokanci da kaki kashi na cikin littafin ku saboda haka ya ku habiyawa kifi na garin ku mai jar koma kamar yadda kuke haddi muna haddi a gare ku mala anas man haddin ka eh ba wai a jefo ba in kuna so a zauna ma gaba da gaba za a zauna gaba da gaba ba laifi bane mu nuna muku ku nuna mana mu warware ku warware shikenan jama'a za su gane mu da ba muna bukatan haka yi kar ka manta sono ina neman haka daga gare ku buɗan bakin mai gemu a makogoro me yace ni na zo Kano na neme ku amma kun ki bari bayan na je na shake babba hotoro komawa na nabi din na neme ku na nemi alkanawi na neme ka kai malam Anas na kira ka nace ina son ka haɗa su mu zo mu zauna amma kun ki sai bayan na bar Kano tukuna mai gemu a makogoro yanzu yana bada labarin wai na neme su a zo na ba su zauna da ni ba a to bara mu bara ku zauna da ni ba yanzu kake sanya ni a cikin mutanen da in mun isa ka tabbatar da muna ba da karatu akan abin da ya shafi addini kuma ka tabbatar da cewa muna ba da kariya a cikin wannan ɗariƙa saboda haka yan uwa wannan takaitaccen bayani ne zuwa ga wahabiyawan Najeriya da kuma na Kano baki daya nan zamu dakata sai na ji menene martanin za ku dawo da shi assalamu alaikum warahmatullahi